da kasancewa tare da masu kallona da saurara ci gaba a Nijar ya samu wannan kamfani na Alhaji Ahmadu Umaru mai nasara AJBT wanda yake yana aiki a cikin ƙasar mu ta Nijar wajen gina hanyoyi da sarrafa wasu abubuwa wajen gine-gine mayan gidaje da hanyoyi. Wannan dai kamfani na Alhaji Ahmadu Umaru mai nasara wanda aka yi sani Lailatul Qadar al'umma. yana ayyuka a cikin Nijar na ci gaban ƙasarmu ta Nijar. Wannan kamfani yana ɗaya daga cikin, eh, kamfanuka wanda sun kama Nijar ci gaba, wanda ya kama Nijar dokaka ya ƙarfafa tattalin arzikin mu ta Nijar. fara kamfani na Alhaji Ahmadu Umaru Mai Nasara, Allah ya biya shi. Gaskiya ba mu taɓa samun babban ɗan kwangila a ƙasarmu ta Nijar kamar Alhaji Ahmadu Umaru Mai Nasara. Dangance da irin ayyukan da yake hidawa a cikin mu ta Nijar wajen gina hanyoyi na zamani kwalta. a gaskiya jama'a masu kallon mu da sauran mu idan farko na zuwan ku wannan tasha tamu kuma na subscribing ku like ku share mun gode da bibiyar da kuke mana a kowane lokaci bugu da ƙari alhaji ahmadu umaru mai nasara yana yin ayyukan alheri wanda sun ka shahi taimakon talakawa taimakon marayu da taimakon bayan allah alhaji ahmadu umaru mai nasara idan ba ku manta ba kwanan baya ya biya sama departement ɗin buza bodo ya kuma biya san ta da wulle tsohon bashi kuma biya su sabon bodo wanda ake biya su ba inda za mu cewa wannan bawan Allah Alhaji Ahmad Umar mai nasara Allah ya biya shi kuma Allah ya kare mu da shi Allah ya bada tsawon rayuwa Allah ya sa albarka cikin arzikin shi dan saboda irin taimakon da yake yi a ƙasar mu ta Niger gaskiya masha Allah abin da shi dai godiya saboda gaskiya Alhaji Ahmad Umar mai nasara irin abin da yake alherin da yake yi ba a kwatanta shi ba iya cewa ga iyakance irin taimakon da yake yi gaskiya ire irin waɗannan eh, mutane idan ana samun su a cikin ƙasar mu ta Nijar to insha Allah ƙasar mu ta Nijar za mu ci gaba kuma ƙasar mu ta Nijar za ta bunƙasa ire irin ayyukan da Alhaji Ahmadu Umar mai nasara yake yi a cikin ƙasar mu ta Nijar musamman gina hanyoyi na zamani wannan kamfani nashi kamfani ne wanda shike mai aiki tukuru kuma aiki dan ƙasa dan saboda talaka ya gani ana aiki wannan kamfani na alhaji ahmadu umar mai nasara ajtb wannan babban kamfani ne wanda yake gina hanya kuma wannan kamfani eh, na alhaji ahmadu umar mai nasara yana iya kasashen waje ma ya ɗauki kwangila ta aiki kasashen waje ba ƙasar nijar ba wannan kamfani na alhaji ahmadu umar mai nasara yana daga cikin waɗanda suka hiddo mai nijar suna a ƙasashen waje da duniya baki ɗaya yasa an ka san nijar Nijar ta ginu ayyuka daban-daban na gina Nijar wanda sun ka shahi Nijar, abubuwan da sun ka shahi dam ne, taliyar ruwa ne, yin honhuna ne, foraji, yin riyoji. Dukkan Alhaji Amadu Umaru Mai Nasara wannan aiki ya shafe shi. Yana aiki abin da ya shahi kasan mu ta Nijar kuma mutum ne mai kishin kasan mu ta Nijar. Idan farko ne zuwan kowanne shata mu mai albarka kuma na subscribe ku liking, ku share Mun gode da ribiyar da kuke mana a kowane lokaci. Fatan alheri zuwa gare ku. Wani fata a gare ku akan wannan bawan Allah babban ɗan kwangila na ƙasar mu ta Nijar Alhaji Umaru Ahmadu mai nasara wanda ya kai sani da Lailatul Qadr al'umma. Fatan alheri zuwa gare ku. Kun ga kamfanin na shiga na AJBT shine kamfani na ƙasa, kamfani wanda yake gina ƙasa yana ayyuka dan talaka, yana aiki don saboda ƙasa ta ci gaba. Fatan alheri zuwa gare ku. Lalle wannan kamfani na Alhaji Ahmadu Umar mai nasara yana aiki ne don saboda kishin ƙasa.